na wannan gari na shagari domin ci gaba da darasin da muke gabatarwa a kowace ranar attanin daidai wannan lokaci kamar yadda aka sani muna karatun littafin ihya sunna wallafan mujaddadi sheikh usman bin kodiyo rahmatullahi alaihi kamar yadda kuma an ka sani satin da ya wuce mun shiga babi na goma sha ɗai babi wanda ya zo da bayani game da al'amuran da na shafi masallatai gefen sunna da kuma abubuwan da na shigo game da masallatai na bid'o'i daidai satin da ya wuce bayaninmu ya takaita ne akan abin da ya shafi sunna game da haƙƙin masallatai wato a yau kenan da izinin allah za mu ɗora da karatunmu akan abin da ya shafi masallatai na bidi'o'i waɗanda an ka shigo da su wanda ba a san su ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa amma yanzu sun watsu cikin al'umma shi usman rahmatullahi alaihi ce wa amma ma a hadasahu nasu fi hada albab alladhi huwa babu umuril masajid amma abinda mutane sun ka haddasa shi a cikin wannan babi wanda yake shine babin al'amuran masallatai min zalika yana daga waɗannan abubuwa wani an ka haddasa iksaru iksaruha yawaita masallatai yawaita masallatai bid'a kasancewa zamani annabi sallallahu alaihi wasallam babu masallatai irin haka nan daga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai masallacin kuba sai kuma waɗanda annabi yawa izini wato saboda wata lalura na gina wuraren sallah a unguwanninsu saboda wasu dalilai haka abin ya duge zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ƙoƙarin takaita masallatai duk da cewa gari na ƙara yawa al'umma na ƙara yawa ana dibin ana taka tsantsan a wajen ba da dama a gina masallatai ne saboda yawaita masallatai ba alheri ba ne a cikin al'umma kasancewa yawan masallatai na iya haifar da wato rabuwar kai sannan yawaita masallatai na iya ranganta lamura na jami'i wanda wani zai iya ya sakaci da jami'i ya ce ai bai samu mun ga masallaci a zai je wancan masallaci ƙarshen ta duk rasa sau da haka idan har ya zamana na al'umman musulmi suna akan aƙida guda ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ko a unguwa ya kyautu a ce masallaci guda ne na mutane unguwar gaba ɗaya amma in za ka samu a unguwa guda za ka samu manya-manyan garuruwa fiye da masallaci goma ko ishirin ma unguwa guda wanda yake da ka yi ta guda nan da nan sai ka isku masallaci tsakanin gida da gida ba a wuce gida ɗaya biyu sai ga masallaci har ma abin an mai suwa kamar gasa wanda duk ya gina gida babba sai ya gina masallaci kamar sai an ce dole ne kowa ya gidan zamani katon gida ya yi masallaci sai zan masallatai yanga sun yi yawaita cikin shiya za ka isko gidaje jere da junansu kowane gida akwai masallaci wannan ba alheri ba ne umfanin waton karanta masallatai su zan kaɗan shine musulmi su rika haɗuwa da junansu su rika ganin huskokin junansu suna gaisawa suna taya murna ko yi ma juna jaje da taimaka ma juna amma ya zama na ko ina masallatai nan mutum uku can mutum hudu ka jami'i wancan su ma haka nan kaga wannan hikimar ta koru ya rage ya zama na masallatai sun yawaita ne saboda waton bid'a son rai da na shigo wato alhawa ya zama na musulmi kansu ya rarrabu akan haka wanga bai yadda da bi wanga sallah ba wancan bai da bi wancan sallah ba saboda wasu dalilai to wannan ya fi muni Allah tsare mu to shine shehu Usman yake cewa fil allatil wahida ya ce yawaitar da masallatai a unguwa guda sai ka isku masallatai da yawa wa uwa yin wannan bid'a ce makaruhiya wato zara zama matsayin makaruhi yin haka nan abinda shari'a ba ta so in ba uzuri ya kama ba shehu ya ce wa fil madahali ya zo cikin madahal wato na ibn haji kenan yace wa kad warada ya gangaro anna min ashrati sa'a kasratul masajid wa qillatul musallin fiha wato yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama yawaitan masallatai da ƙarancin masu sallah a cikinsu wannan yana daga cikin alamomi ƙananan alamomi wato na tashin alkiyama ya zamana ga masallatai kan barkatai ko ina kamar yadda na ambata a manyan garuruwa alƙayyu za ka isko gidaje jere da juna tankan tankan kowane mai gida ya yi masallaci kowane mai gida ya masallaci sai ka isko 'yan ƙwarori ne ga masallatai da yawa amma 'yan ƙwaroyi ne ke sallah a cikin waɗannan masallatai ne imana ka isku mutane na sallah masallatan ba su da yawa to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama idan haka ta faru kuma kenan wannan alama tuni ta daɗe da bayyana a cikin wannan al'umma na yawaitar masallatai a cikin garuruwa tare da ƙarancin masu sallah a cikin masallatai ya ce ƙalar imamu abu ɗalibin maki rahimahullah wani malami al'imamu abu ɗalibin maki allah shi yi rama ya faɗi wata magana a cikin littafinsa ya ce wa ƙarƙanu ya karahuna kasaratul masajid fil mahallatil wahida magabata sun kasance suna karhantar da yawaitar da masallatai a unguwa guda waruya anna anas ibn malik rahimahullah an ruwaito cewa anas dan maliku Allah shi masa rahama lamma da halal basrata a lokacin da ya zo garin basra ja'ala kullama haɗa ne sai ya zamanto duk lokacin da ya yi tako biyu ra'a masjidan sai ga masallaci ai da ya ɗaya yadda ƙaya ta nan da nan sai ga masallaci nan da nan masallaci faƙala sai anas ya ce ma hazihil bid'a wadda kuma wace irin bid'a ce haka a ashhadu لقد كانت bi بأثرها halai فيها illa masjidun wahid na ranci na tabbatar wallahi a zamaninmu wato sahabbai kenan ya kasance kabila ɗungurungun domin su larabawa a iya kwatanta su da zaman sullubawa ko in ce a zama irin na mutanen karkara inda kowa zai koma a eh, gonar yi gida da haka sai zama na duk famili kabila gaba ɗaya zai zan su ashiya guda sai in ba ko ya shigo su amma za ka isko waɗanda 'yan famili guda gaba ɗaya sai ga gaba ɗaya su ashiyar gaba ɗayan su wanda in wani ya shigo wanda ba su ba ana gane shi kisa za a ga suna faɗin wani ai halifa ne na suwa ne ai abokin ƙawance na halifu bani fulani ai abokin kawancen su wani ne bi ma'ana ai ya shigo su ne ba dan unguwar ba ne kun gane wannan yawa misali idan aka ce shi ya rungi ko shi ya gebe ko to za ka isko duk wannan famili guda ne gaba ɗayansu to haka nan zamantakewarsu to shi ne ana suke cewa za ka isko gudan unguwa kabila gaba ɗayansu ai jama'a unguwar gaba ɗayansu ba su da masallaci in ba masallaci guda ba tilo nan suka jami wa kana ahlul qabilati yatanawabuna al wahida fil hayy min ahya'i yace ya kasance mutanen kabila yatanawabuna al alwahida waton suna zuwa a masallaci guda suna mayewa wa juna bi ma'ana waɗanga su zo waɗanga su zo a unguwa guda daga cikin unguwannin gari haka suka yi zamantakewarsu kuma shi ne abin da an ka sani mu wannan shi ka sa haɗin kan musulmi wannan kuma shi ka sa musulmi su san halin da junansu ke ciki wannan kuma shi ke haifar da tausayi da taimakawa ma juna lokacin da ake haduwa a wurin sallah wa qala fil madkhali ya faɗa a cikin wannan littafi aidan kuma ba da kalamin bayan wasu maganganu da yi yace wa salafu fi ayi ma yusalli idza tafaka masjidani fi mahallatin wahida yace malum ma yi sabani idan mutum ya zo a unguwa ya tarar da wato masallaci biyu ai bi ma'ana masallaci wanda ba guda ba cikin wanne zai yi sallah fi yi salli idan faka masjidani idan masallatai guda biyu sun kadu fi mahallatin wahida a unguwa guda da za a ce a unguwa guda an samu masallatai biyu to wani masallaci ne ya kamata kai kai sallah ciki wa minhum cikin malumma akwai wanda ke cewa man qala aqdamuha akwai malumman da ka cewa masallacin da an ka fara gina cikin waɗannan masallatai biyu to ciki ne ya kamata ka yi sallah a ka yi ƙoƙarin idan har wani dalili ya sa an ka yi masallaci biyu a unguwa to ka zaɓi yin sallah cikin masallacin nan na farko yahi ya ce wa ilaihi zuwa ga wanga magana zahaba anas bin malik wato anas dan malik ya tafi rahimahullah ko ya ce radiyallahu ta'ala wa gairu da wani ne mina sahaba na daga sahabbai radiyallahu anhu Allah shi yadda da su wa qala malik imam malik yace wa kanu yujawizuna al-masjid al-muhdatha magabata sun kasance suna tsallake masallaci sabon masallaci ilal masjidil afiki zuwa tsohon masallaci ai idan an ka gina masallaci biyu a unguwa to magabatanmu sun zamanto sukan wuce sabon masallaci ko da mutum yana makotaka da sabon masallacin nan to yakan wuce shi ya tsaye sallah a tsohon masallaci domin samun kukuta da kuma samun natsuwa a cikin zuciya wannan duka ana magana ne a yayin da aƙida da fahimta sun kai ittifaki an gane yawa wanga baya ganin sallah bayan wanga bid'a ne ko bai ba to in wannan ya faru ba a yi hukunci ba kuma tsakani an ka tabbatar da mai gaskiya da mara gaskiya to kenan wannan kowane inda kan na sunan za ka tafi kai sallah cikin masallatai biyu ko fiye da haka nan a gani kun gane da karatu yake wato idan ya zama na kai na haɗe karatu guda fahimta guda aƙida guda amma bai yiwuwa kai kana da aƙidar kaɗaita Allah da siffofinsa da sunayensa ka tafi ka yi sallah bayan wanda yake da aƙida cewa Allah na da kishiya ko wani wanda yake ma wato wani laƙabi da cewa shi ma Allah ne ko kuma wani wanda yake da aƙida cewa shi manzo ne ko yana da alaƙa ko yana iya zuwa ya karɓo sako a wurin Allah kai tsaye aiki da shi ba sai ya yi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi ba to kaga wanga mai gurbatatta aƙida ta yaya za ka yadda haka yi sallah bayan sa kaga ba za ka yi sallah ba za ka ba ku zan daidai ba da shi ko wanda yake zage sahaba a sallallahu alaihi wasallam wanda yake tuhumar qur'ani bai kammala ba ko wanda yake cewa Allah yana mantuwa da abu daga baya ya suna. ko irin masu waɗanga aƙidu sun yawaita cikin musulmi suna da masallatai to ta yaya za a yi a ce kai musulmi mai aƙida ƙwarai kare ka bi su sallah ku kaga ba wanga mahalli ake magana ba a kai, mahallin da aka magana aƙida ya ta haɗu guda fahimta guda komai guda mutanen eh, abin nan bangare biyu ɗin ga duk ba mai ganin wani bangare ba daidai yake ba amma dai saboda kasala da ragganci ko wani dalili kawai ya sa sun raba masallaci to nan ne mahallin magana kun gani nan ne ake mahallin magana amma ba mahallin bambanta aƙida ba aƙida ta sunna da aƙida ta bid'a kuma mummunan bid'a ma wadda ke fitar da mutum musulunci yanzu suna da masallatin su akwai masallatin da ka shiga kame a sada sallah sai an yi kiɗi an yi tabi an tuma an buga gaba kame a tada sallah to ni za ka yi wannan masallaci kai da kai ka san masallatai a nisalar sallam da sahabbai ne babu irin wannan eh yanzu akwai masallatai da ka shiga za a ga gangara sai an gane to akwai masallatai da sai an taba kiɗi an taba an bugun gaba a yi ta abun ga kame a tada sallah Eh, sannan akwai masallatan da an san mai jagorantar sallan masallacin nan yana aikata abubuwa waɗanda suke suna ifin da mutum musulunci irin dibbu irin wannan mummunan dibbu na kashe mutum ko ba da miyagun layu na alaka mutane ko wasu abubuwa makamantan waɗannan da sihirce-sihirce shi wannan limami yana yin haka to ta yaya za a yi a ce a ka sai ka bi shi sallah duk mutumin da waton karatu da tabbatar da bincike cewa sallah ta babu ta to babu dalilin da zai sa ka bi shi sallah don in ka bi shi sallah kai ma sa ka babu ta kun gane wannan da kyawu yawa duk wanda ke da aƙida mugunya aƙida ta Allah na ko ina baya sama baya kasa bai hagu bai ina to wannan yana da mummuna aƙidar da ba a biya sai sallah kun gani yawa sannan akwai mai aƙidar cewa abin duk musulmin da ke ara aikata kaba'ira yana bainal yahuwa bi manzilati bayan manzilatai yana wani masauki tsakanin masaukai guda biyu ko mai aikata manya-manyan zunubai zai dawoma a wuta an gane akwai jawa akwai zilawa munan gamu da ash'arawa da dai ire-irensu ta yaya za a yi ga mai aƙidar sunna biya a nasarar da sallam sai yaya zai je bi masallacin da ga irin miyagun aƙidunsu to abinda shehu ke magana a nan ne yawaitan masallatai waɗanda aƙidar su guda ta duk aƙidar su guda an gane sahabai babu mai bid'a cikin su duk aqidar su guda karantar su wasu guda fahimtar su guda ko da suna da bambancin fahimta a gane akwai bambancin fahimta akwai bambancin aqida Sahabai suna yi samun bambancin fahimta amma ba su samun bambancin aƙida. bambancin fahimta bai ana abi juna sallah an gane an samu sabani misali tsakanin abdullahi dan mas'ud da usman da affana game da cika sallah a mina an gane yawa sun yi maganganu wa junansu magana mai kaushi abdullahi ɗan masa'udu wato yana challenge din usman na ya cika sallah cewa annabi bai haka nan ba umar bai a bakar bai ba umar bai ba ya kai zaka zo ka yi shi kuma yana ba da dalilan da yasa sa haka nan da dai sauransu an ka yi gaddama ko kuma an ka tattauna abu ya zafi tsakanin kuma lokacin sallah ya yi abdullahi ya je bi usman sallah an ka gama sallah an ka koma dawa tattaunawa su a abin ga jayayya su ko in ce abin gansu na bambancin fahimta ne ba bambancin aƙida ba bambancin fahimta ba zai sa kaka kibin mutum sallah ba amma bambancin aƙida na sa ka ibiya sai sallah wanda yake da aƙida Allah na koyina an gane ko aƙida Allah ba ya ko'ina alhali hadisai ingantacci da ayoyi da fassarar magabata sun tabbatar da kasancewa Allah saman al'arshinsa al'arshi ko na saman sammai gaba daya ayoyi hadisai zahiri su sun tabbatar amma shi wanga ya zo ya ce Allah bai ko'ina, ina to kaga kuna da bambancin aƙida da shi ta wanga gefe to haka wasu rare da dama to ba iri ne na shewa ke nufi ba shewa yana nufin waɗanda waton su ta zanguda ko da fahimtar su ta bambanta to ba a son su yawaita masallatai makaruyi ne ba waɗanda aƙidan suna bambanta ba za ka samu musulmi a unguwa guda aƙidunsu daban-daban za ka samu akwai masu aƙidar shi'a akwai masu aƙidar jawa wanda annabi ya ce duk wanda ya yaƙe su momini ne in ya mutu ya yi shahada su jawan nan akwai mu'tazilawa ga sunan ga ash'arawa waɗanda ana ganin su suna da ‘yar dama-dama a wasu gaba to ga sunan sai zama na wanga bai da aƙida wanga bai da ka kaga waɗannan ba ka cewa dole su zan su dunkule za a guda ya ce wa fi sharhi da ya zo cikin sharhi al'aqida ne ya ce la ba su bi masjidin bi masjidi sanin bi qaryatin babu a yi masallaci na biyu a alƙarya likasrati aliha saboda yawan mutane wannan alƙaryar wa imaratihim iyahuma da kuma zamantowa ana iya rayar da waɗannan masallatayyan guda biyu duk ana icika su ai ana iya rayar da su yin na biyu ɗin ba zai sa wancan ya ba na farko ko na farkon ba zai sa wanga na biyu ya ba duk ana cika su ana rayar da su wa in qalla aluha wa ifa ta'ilul awwali yace amma idan mutanen wato wannan alƙaryar sun ka karanta zan ba su da yawa kuma an ka ji tsoron na biyu din nan saboda na din nan ai mai kawa da wasu abubuwa na gina zamani yana yiwa wancan na warkon a ƙaurace masa wato a hisabatun wancan na warko to in akwai wannan to mana o sai a hana mana biyu din ga na masallaci da an da wudararun bayyinin domin wannan cutarwa ne bayyane kun gane karatun ko wannan shine ra'ayin malam suhunun ɗaya daga cikin malumma na wato malikiya to haka ma ibn rushd ce in kana sani ya kuku jama'atal awwal idan ya zama na masallacin na biyu waton ya fi ya ɗara jama'ar masallacin farko fa'in sabata ƙasdu man huli idrari idan bincike ya nuna tabbatuwar niyyar waɗanda na gina masallacin ga na biyu domin cutarwa ne ga wancan masallacin farko hudima sunan za a roshe wannan masallacin na biyu wa yutraku a bar shi mazbalatan wurin zuba shara koyi da abin da ya faru a zamani annabi sallallahu alaihi ne ibnu rushd yana nufin aqida guda fahimta guda ba a tuhuma wancan limami da wani aibu limamin masallacin farko ba a tuhuma tai da bid'a ba a tuhuma tai da wani abu na saba ma shari'a bai da wata nakka kun gani yawa amma kuma sai kawai wasu sun ka zo sun ka assasa masallaci na biyu sai an ka fahimci sun yi haka ne don raba kan musulmi da watsa tsegungun da kawo fitina tsakanin musulmi domin ba su waɗi wani dalilin da ya hana musu su yi sallah ba ga wancan masallacin na farko to wannan in an ka fahimci wannan da niyyar cutarwa ne ga masallacin farko to za a roshe masallacin ga na biyu amai sai wurin zuba shara kamar yadda ya faru a zamanin asalar har ma abin tabbata a cikin alkur'ani suratul tauba ko ba haka nan ba alladina takhazu masjidan biraren wa kufran wa tafriqan bainal mu'min wa irsadan liman haraba Allaha wa rasulahu min qabl to kaga ayat na nuna mana cewa waɗanda sun ka gina masallacin nan na biyu sun gina shi ne da niyyar cutarwa sannan su ba da mafaka ga wani wanda ake ce mishi abu amir arrahib wani ne mutumin madina ne yana tsananin ƙin musulunci da ya ga mutanen madina sun karbi musulunci abu ya buwaye shi kuma ya ga annabi zai hijira idawa madina saboda tsananin ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi ba zai arba ba da manzon Allah sai ban madina sai tafiya ce ƙasar sham to sai rika aiko ma munafukan madina waɗanda abdullahi ɗan ubayi ya halaka sai rika shi wancan sai rika yana turo musu da wato wasiƙu na haɗa kai yadda za a cutar da musulunci a kawo matsala ga musulunci har an ka kai ga sun ka cimma waton yarjejeniya tsakaninsu da cewa su yi ƙoƙari su gina masallaci in sun ka gina masallaci to sun yi ma masallacin annabi kishiya ko sun yi ma masallacin ƙuba kishiya to in sun kai haka sai zan ya su ya sun su ne ka salla wannan masallacin amma abin ruhe su yi ƙoƙari su ja hankalin manzon Allah ya zo ya buɗa musu masallacin in manzon Allah ya zo ya buɗa musu masallacin to sun samu permission sauran musulmi waɗanda ba su da hange ko kuma waɗanda ba su da wani bincike za su ga ai suna manzon Allah ya zo ya salla wannan masallaci ya buɗa ai ɗaya ne da wancan sai su kama zuwa nan to daga nan sai su rika tusa musu miyagun aƙidunsu na ƙin musulunci da tsegunguma to bayan sun gina wannan masallaci sun gama ginawa sai sun ka suka faɗa ma annabi yana dab da fita zuwa ta buka sun ka ce ma'ana sallallahu alaihi mun gina masallaci saboda ganin madina ta ƙara lilwa ta ƙara ya mutane mazaunan madina sannan sauƙaƙa ma mutane lokacin zahi da lokacin duhu da lokacin ruwan sama mutane a sauƙaƙa musu su rika sallah a nan kusa sun kadai kawo irin daɗin bakin wanda ka son da ya cimma buri ne suka faɗa ma annabi annabi ce to nanu ala su mu mun riga mun darmani ya tafiya insha Allah bayan na dawo ai bi mana bayan ya dawo daga tafiya zai zo ya bi buɗa musu masallacin bayan annabi ya tafi yana dawowa ne Allah ya masa wa'ayi waɗanga ayoyi ta cikin suratul tauba innal ladina takhazu masjidan dirara yawa har zuwa ƙarshe an ka saukan mai da wannan aya za ka an ka bashi dama ya roshe ma masallacin ni la takun fihi abadan masjidan usisa min awwalin ala taqwa min awwal yawmi ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yukuna da wannan shi ce masjid ubaki an gane yawa da haka aka hana masa kuma aka ce roshe masallacin yawa to don haka an ka zo an ka roshe wannan manzo Allah yana dawowa su suna jiran da ya dawo kawai ya zo ya buɗe musu masallacinsu kawai da zuwa shi kawai sai tura matasa haskarawa ɗayan ka ji an ka rushe masallacin an ka mai da wurin buna Wannan shi ne ibn rushd yake son ya kawo bayani a kai cewa idan an ka fahimci mutanen masallaci na biyu sun gina wannan masallacin ne na biyu domin cutarwa ga mutanen masallaci na farko da kawo musulunci cikas to sai a roshe wannan masallacin nasu na biyu a mai da wannan wurin mazbala wato wurin zuba shara ina fata an gane wannan da kyawu amma duka wannan karatu an gina shi ne akan fahimta guda aƙida guda ana bisa ga hanya guda domin su waɗanda sun ka gina masjidi dira ba su ce waɗancan na wancan masallacin ba daidai suke ba ba su da aƙida ba a ya sun karkata sun yi kaza ba don haka nan su sun gina masallaci aiki bisa ga abin da Allah da manzo ya ce a ba haka nan sun yadda da waɗancan masallatai ɗari bisa ɗari musulmi ne kamilayye ne suna kwatanta su da irin suna misali kaga kenan to me adali ne yasa za su yi to masallaci na biyu ashe kenan iya zamana aqida guda fahimta guda ɗaya guda ba a ganin baikan limami ko gabanni jadanen wancan masallacin farko ana da'awa akan waton sunna ana kira akan sunna ana ɗabbaka sunna liman da jami'an wannan masallaci babu na dalilin da zai sa zuwa masallaci na sai wa dalili na yawan jama'a in dalili na yawaitar jama'a da yawan gari ya sa dole a yi masallaci na biyu domin sauƙaƙa wa mutane kuma duk ana iya cika su yin na biyu ɗin gaba zai kama wancan na farkon cikasa to an yadda nan a yi kun gane wannan yawa to na an yadda a yi wannan masallaci na na biyu ɗin kamar yadda shi malar sukunun watan ya ambata a cikin karatun da ya riga ya gabata hadari ne? Hmm? to na fatan dai kun gane wannan amma ko shi ibn rushd bayanin da yayi to za ku isko wasu idan sun zo suna karatu ba sa jin tsoron Allah kuma muna kira ga mutane su rika jin tsoron Allah a bau amfani da mutane jahilai ne a zauna ana kwatanta ana ce ai suna karanta waɗancan ayoyi suna azamai izala suna ce ai suna yi masallaci na biyu ai suna yi kaza suna yi kaza ga abin an kace kaga wanga zalunci ne in za a karanta mutum ba don kana kin mutum ko kiyayya da mutane sai ka zanna kai sai majahilai ƙarya ba ka yi musu bayani hakikanin abin da karatu ke nufi ba wannan zalunci ne mai ciwo domin batar da mutane ne sannan waɗannan da kake cewa su a nan ne ka zo kun kai muƙabala kai karatu da su ba bayyana waɗanga jahilan su gane mai gaskiya cikin ku sai dai ka tara su kana musu ƙarya wannan wajibi ne musulmi su kiyaye da wannan to shine yake faɗi a nan ya ce wa illan ya to idan ya zan bai tabbata cewa an gina wannan masallacin ne domin cutarwa ga wancan masallacin na warko ba to turika khaliyan to za a bar masallacin kango malami yutaj ilaihi muddin dai ba a zawo an yi bukata ba gare shi li kasratin nasu domin yawan mutane imana in har an riga an gina masallaci na biyu ya ginu ana tattalin budawa sai shi mai gari ko hukuma ta bincike domin ta gane dalilin yin masallacin ga na biyu sai ta yi bincike a gano babu dalilin cutarwa ai ba don cutarwa ne ga mutanen masallacin warko ba a'a kawai dai an gina shi ne domin wasu su kasalalli ragaye ko da so ganin can ya yi musu nisa su rika tsayawa nan to sai ya ce in haka ta bayyana to ka haliyan to za a bar wannan masallacin wato ruhe ba za a yi sallah ba a roshe shi za a bar shi ruhe kuble shi za a yi ruhe za a bar shi a ci gaba da sallah cikin wancan tsohon masallaci sai fa idan ya zo bukata ta zo daga baya an ga cewa masallacin ga na farko wato ya tumbace ya cika mutane kullum in sun zo sai a yi tabi ɗan inda za a yi sallah babu to wannan sai a ba da dama a buɗe masallacin can na biyu da an kauri a ci gaba da sallah to kun gane karatu to madalla to abin nan na ganin wani lokaci ya ko lokaci ya na ganin muna ajewa nan idan Allah kaddarce mu wani sati za mu zo mu dora wa min zalika basul furshi ko Da da haka yana da kyau wato a fahimci wannan darasi da kyau domin darasi ne wanda ya shafi waton tafiya a wagga al'umma a yau masallatai misali yau an ka tafi saudi arabia ai baka ba sa ka mai maganar abun gaba masallaci nan da nan masallaci sana abun tunani za ka isko masallatai da yawa daga cikinsu ma juma'a aka yi cikinsu in kai tafiya nan zuwa daɗin kowa za ka isko masallacin juma'a can nan ga wani nan kuma nan ka isko wani masallacin juma'a ana juma'a can to su suna da kila uzuri na son rage cunkoso a wancan masallaci babba kun ga dalilai na sa wasu abubuwa su haifar da wasu abubuwa domin idan an ka ce a karantar da masallatai a cikin garin makka to lalle kuwa kullum kila sai an ɗauko gawakin mutane saboda cunkoson zai yawa don kowa zai ce can zai yi sallah can masallacin harami can zai na yi sallah to kaga kuma za a samu 24 hours kowane lokacin wurin kekewa matu da mutane wanda haka kuma zai haifar da wasu abubuwa shi yasa hukumar saudiya wala allah ta ba da dama na yin masallatai da yawa a cikin gari da bisa hanyoyi da yawa domin a sauƙaƙa cinkoso a wancan babban masallaci ne in ba haka ba ai za a ga masallatai suna da yawa ƙwarai eh, sannan kuma ai kun ga masallacin shehu da bello da ke sokoto ai kaga aƙida guda ce fahimta guda ne duk ahadin sunna ne amma ai in kun ka duba ba wani tazara akwai ba tsakanin masallatai guda biyu ko ba haka nan ba in kuma tun wannan lokacin ana juma'a cikin ila yau mina hada cikin su su biyu din nan ga wannan yana kenan saboda cunkoson mutane wannan lokacin su aka bude masallaci na biyu Allah shi muna muwafaka shi muna jagora ya sa mu kyakkyawan ƙarshe na eh? eh ana samu wanda bai da akida ko guda a'a ai ba a cewa ne bai da akida bai da aƙida na akida ce bai da akida ita a akida ce eh, eh? suwa yan gargajiya ai duk wanda bai yin ɗariƙa bai shi'a ai ɗaya zala wanda bai dariƙa bai shi a ai ya zala. eh ko bai waɗi ba sai a waɗi ba an gane ce shi bai da dariƙa ba sannan bai da shi'a ba mu dai nan ƙasar ga to dan ɗan zala an dai sai dai a ɗaukai bai karatu ba da haka waɗanda ya kamata ya ta kai ne da su bai nisan dan shi kare yana iya bin dan shi'a sallah yana iya bin dan dariƙa. sallah mai batatta a akira da yana iya biyar su a sallah misali saboda mai dan shi bai karatu ba amma ai shi dai zala ne dan ba ka yi sai cikin ahlus sunna an da wannan da kyau hmm. amma wannan eh, hadarin ga ya mamaye mu ko na ce hadarin ga ya mamaye mu eh. to shi abin da an gama karatu